Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hauwa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu kai. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 27 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan tasirin canjin yanayi ko kuma ɗumamar yanayi ga rayuwar al'umma. muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Najeriya ta tattauna mana da masana da matasa inda za su ƙara yi mana bayani akan ɗumamar yanayi da hanyoyin da ya kamata a bi domin a shawo kan matsalar. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda mu Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi masana da matasa a teburin tattaunawar namu. Sai an haji barkan mu sake sada da ku. A yau dai za mu yi magana ne akan canjin yanayi inda muke da baƙi na musamman inda za su tattauna da mu akan wannan bangaren. muna da injiniya malam rabiu abubakar wanda yake tsohon mai bada shawara ne ga tsohon kwamishinan muhalli da albarkatun kasa kuma shugaban kungiyar ozone layer and climate change sai kuma malam yusuf amoke shi ma shugaba ne na green climate africa wanda suke kula kuma suke yaƙi da ɗumamar yanayi da kuma gurɓatar muhalli barkanku da zuwa zauren mu na yau da gobe to ɗumamar yanayi ko gurɓatar muhalli ko kuma canji na shi yanayin abu ne wanda yake ba sabo ba ana ta tattauna a kansa ana ta kuma jan hankali kuma abu ne wanda yake faruwa yanzu akai-akai in ka duba kamar a shekaru hamsin ko sama da suka wuce ba a cika samun yanayin yana irin wannan canji ko ana samun iftila'i da sauransu da ke faruwa ba a bisa kamakon wa'insu daga cikin ɗabi'un da ɗan adam yake aikatawa a muhallinsa muna ta samun bakin al'amura inda ake samun su girgizan kasa akai-akai a kasashe daban-daban na duniya ambaliyar ruwa wutan daji da dai sauransu da yake faruwa a sanadiyar wannan canjin yanayi da muke samu mai sauraro zai so ya fahimci sosai wai shin ma menene wannan ɗumamar yanayin ko kuma a ce canjin yanayi wanda yake kawo canjin yanayi a al'amarin rayuwarmu injiniya bari fara da kai ah, masu saurari assalamu alaikum wannan maudu'i abu ne mai faɗin gaske amma kuma za a takaita don a sauƙaƙa don a fahimta a shi imaman yanayi duniya gaba ɗayanta akwai masana da suke ta bincike iri-iri cewa a duniya ita kanta tana mazaunin degree celsius kamar minus 80 kamar in ana mizanin gwajin zafi da sanyi akwai saman sifiri da kasan sifiri to ya yi kasan sifiri da kamar mm, ma'auni 80 that is minus 80 degrees centigrade kenan da haka duniya take so wannan temperature din ko ce wannan sanyi ya sanya ya kwarai da gaske wanda mu yan adam da mutane da sauran dabbobi ba za mu iya rayuwa da irin wannan sanyi ba kamar za mu ga misali mutanen eskimo yanzu da za a ɗauki ɗayan mu a kai shi ƙasan eskimo zai mishi wuya ya rayuwa gurin hmm. saboda irin kankara su amma mutane su da Allah halice su a gurin dabbobin suna rayuwa su da kamar haka ƙasan duniya take so sanadiyan da Allah ya haka kuma sai Allah ya kawo kuma wani fasaha a wani dama ta musamman cewa rana ta dinga ɗan ɗumama duniya kaɗan kaɗan har ya dace da irin ɗumaman da zai daidai jikinmu da kuma tsirrai da muke da su su masu samu su rayu su tsirran da suke samu suke rayuwa da mu kan yan adam da muke rayuwa inda muke bukatan dumi don mu rayu haka su ma tsirrai suke bukatan dumi don akwai sinadari da yake zuwa daga rana wanda ake kiran shi photosynthesis mm. tannan ne shuke-shuke da muke yi eh, abincin da muke shuka yake samun ya rayuwa har mu girba mu ci mm. na abin da ke kawo dumaman yanayi a takaice abu ne wanda ya faru saboda farfadowar kamfanoni mm. da masana'antu da suka samu bayan shekaru da dama da suka samu sai ya zama cewa kamfanin nan da masana'antun da suka samu a in suna sarrafawa suna son su kirkiri wani abu da karshe za ga suna fitar da wani iska daga cikin kamfanin nasu mai dumama kuma wani iskan nan tana da cutarwa tana illantarwa kwarai da gaske akwai noma da ake yi kamar cewa irin factories na kaji gidan gona da ake da dabbobi iri-iri da sauransu nan ma akwai iska mai gurbatarwa mai cutarwa ga muhalli da ake kiranta methane a turanci ana kiranta metan mutane za su fahimci cewa kamar yanzu ka je ka samu kashin shanu mm. ko kashin kaji mm. ka tara shi buɗe kana kokarin ka ɗibe shi daga kowane guri ka zuba abu za ga wani dan turiri na tashi haka so shi kanshi wannan turirin gas din lantarwa sannan akwai nitrous oxide muna noma takin zamani da ake da shi a cikin sinadaran takin zamani akwai abin da ake kiran shi nitrous oxide NOx mm. shi ma daga cikin sinadarai da suke haɗuwa ko sun ɗin ɗumaman ne. banda nitrous oxide kamar kamfanin siminti suma ma hmm. suna da nasu gudunmawa da suke ba da don ah, yake kawo dumamin yanayi to idan duk aka tattara wa'annan wa'annan wani abubuwa ne wanda muka san a tun a da sai kwanan nan kin 2016 hmm. a ah, lokacin da aka yi sanin din paris agreement na karewa dumamin yanayi 2015 a kasan paris an yi magana ne kawai akan carbon dioxide ana ta magana a carbon emission carbon emission amma akwai wani kuskure da aka yi babban gaske cewa abubuwan da muke amfani da su a gidajenmu yau ga su dai yan ƙananan abubuwan amma kuma masu haɗarin gaske kamar ne da mene kamar su na'urar air condition da na'uran fridges da kamfanin katifa da hatta wannan pesticide and insecticide irin jamisai kayan maganin kwarin eh. gona da masu kashi dukkan suna containing din um, suna tattare da wani sinadarin da ake kiran shi chlorine shi wannan shi oh. kan shi chlorine din yana da nashi illantarwa to injiniya dai duk maganganun da kake har yanzu ne in in cewa kamar mun je aji ne eh to kuma akwai masu sauraron mu inda bayanin da za su zai gamsar da su wanda za su fahimta shine na kusa da su ma'ana me da me da zaka iya musu bayani ko kutanci akan yanda shi dumamin ne yake nufi to dumaman yanayi wani abu ne wanda zamu ce shi ma dumaman yanayi ne kawo ambaliyar ruwa ne mutane za su yi mamaki tunda akwai abin da muke kiran shi kamar polar ice polar ice na daga cikin taraku na duniya mm. kankara ce daskararra mm. saboda sanyi ɗumamin yanayi wannan kankaran take iya narkewa an kan samu kankaran a wajen antarctica ta wajen side north pole Kana da mm. sauransu to amma abinda mu yan afirka muke faɗa har yanzu na son eh, kawo gyara kan wani abu muna da wani abu da muke kiran shi kamar sara cewa wai dan karamin cuta bai <laughs> ma dan afirka komai. small disease doesn't care to african man kankaran tana can ne ba tana nan bane amma idan an ba loyin ruwan ya taso zai biyo teku ne zai sa tekun kuma zai sa tekun ta cika in tekun ta cika za ta daga teku in ta cika ta batse eh. kuma ta samu irin manya-manyan tafkuna kamar rivers kenan hmm. sai ta yi relieving access din ta rivers su kuma wannan manya-manyan koguna da muke da su kamar su riba niger riba kaduna da sauransu su kuma idan suka shiga suka tambatsa sai su fara zuwa dan kudu da faya angoni mm. kafin ke sani kudu da faya angoni sun cika da yan ungwanin da suke kusa da su eh, da suke kusa da su kafin ke sani mm. sai makwararan ruwa kawai irin drainage sun cika mm. kafin ke sani kawai gidajen anguwa kawai sai dai ka bin kawai ganinka ka a saman ruwa kana yau wato ya kamata dai a ce mun sa a zuciya mu shirin duk abin da ya samu muku ya samu barkal abin da ya ci eh, duma ba sai dai da yake akwai nisa tsakanin mu amma mu kuma daga nan bangaren mu fa akwai abin da muke yi dan kada mu bani naira hamsin a hmm. kwashe mun shara gida hmm. sai yankin ta ce a ga hadari tattara dillajoji da hmm. menene gida na wato injiniya dan wannan abin da muke yi ma yana iya taba Ya kuma ya canza zai kawo flood shi wannan ma national illa shi wannan illan da muke da shi eh, ah, na wannan sharan da muke zuba akwai ledoji akwai robobi akwai menene duka ya share tas ina zai kare an ce karshen ruwa kwari duk wannan zai kare ne a wajen teku tekun nan akwai kifaye da wasu halittun ruwa suna jin yunwa da sun taso akwai wannan shi akwai abin da ake cewa wai plastic bai ai eh, roba bai narkewa hmm. a'a roba na narkewa to yana narkewa madalla roba na narkewa amma abin da yake faruwa roban da aka fara yin shi farko a duniya yanzu ya kai wajen shekara 300 da kuma yana nan a circulation kafin roba narke rike akalla yakan dauki shekara 400 zuwa 600 kafin ya rabe kafin ya da amma sai ya rinka dan barbarewa ne haka bus bus haka eh. to wani tsawon shekarun babu wanda zaka ce yau ga wani wanda ya shekara 300 ko 400 babu shi ko 600 mm. to sai mutum ya yi wannan shekarun ne shine zai tabbatar eh a idan shi ya ga ranar da roba narke. Ya ya ya ya dagirgaje yes yasa to leda fa ledan ai duk shi ma plastic ne mm. so abin da yake faruwa shine kifaye da suke ruwa saboda wannan dan rububin da suke dan babballe bas bas za su taso da niyan sun zo za su ci abinci za su ci abinci da sun zo kawai za su ganshi kawai kamar abincin sai su swalin shi sai su haɗe sai su haɗe abin da yake faruwa shine kifayen da muke ci gaba daya in ba mun dina sake robobi suna da abubuwa suna shiga teku zai koma tunda ai mu za mu koma mu ci kifin zai koma mu kanmu za a dinga samun wani irin ah, wani irin illantarwa ko rashin lafiyan da za a dinga ganin a ah, shekara 20 30 ba a san da shi ba amma yau ko gashi ya zo samu da jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. To, ni Yusufa muke kibar dawo wurinka. Ah, a bisa da biya mu na mutane masu idan jifa ya wuce kanka to ya fada kan kowa ba. Ah, za su iya faɗin cewa to ai Afirka ba mu da yawaitar masana'antu da kamfanoni waɗanda suke fitar da wa'annan eh, hayaki wanda yake kawo ɗumamar yanayi din ya za ka fahimtar da su ina ba masu sauraro barkamu da warhaka kamun ba da amsa akan wannan tambayar da kika yi barin ɗayan tsokaci akan bayanan da yayana ya yi to za ki tarar cewar wannan ambaliyar ruwa kamar shara da ake zuba a magudanan ruwa ko da bai isa ga teku ba mm. za ka tarar cewar wa'annan hanyoyin ruwan sukan toshe idan suka toshe kuma aka yi ruwan sama to nan take za a ga ruwa ya cika ya fara shiga gidajen mutane in kuma ruwan ne ya shiga gidajen mutane to za ka tarar cewar akwai lambatu lambatu an san me ke ciki kuma lambatun nan zai cika kuma waɗanda suke amfani da rijiya ko bohol ruwan lambatun nan zai shiga ciki tabbas mm. daga baya kuma mu zo mu iba mu sha sai kuma asibiti sai cututtuka da sauransu dai mm. to batan nan zaka ka tarar cewar a yanzu gidaje da ɗaiɗaiku ne zaka ka tarar cewar babu mace a ciki da ba ta samu haihuwa za tarar cewar an yi sabon aure amma ana neman haihuwa da kana da matsalar wanda rashin haihuwa kenan a eh, kankan eh, ma'aurata sosai kuwa hmm. wanda kuma a baya can ba mu samun irin waɗannan matsalolin da yawa kan ka ji a ce wata ba ta haihuwa to ina ga sai an kirga mata da suke haihuwa ɗari ka a samu guda ɗaya amma yanzu abin ya zama ruwan dare to akwai cututtuka daban-daban da ke haifar da abubuwa irin waɗannan da ma ba mu sani ba to suna daga cikin abubuwan da muke ci da kuma abubuwan da muke sha. Wato ba maganan su wato masana'antu bane da ke fitar da wani iska da muke sha yake janyo mana wani cututtuka. Ba su bane eh, kadai. Eh. Mu kanmu abin da muke yi a cikin gidajenmu hmm. da za mu kwashi shara mu zuba a ainihin hanyar ruwa da zai zo ya je ya datse ainihin hanyar ruwan a yi ruwan sama a samu ambaliya ambaliyar ruwan ne shiga gidajenmu mu sha ko mu shaka ko wani abu hakan nan to yana kawo matsaloli waɗanda muke tsammani da waɗanda ba ma tsammani sai kuma mu zo akan iskar da ake fitarwa da kika yi wannan bayanan mu a nan afirka gudunmuwar da muke bada wannan gurbatar yanayin ba yawa yake da ba kamar 4% kawai muke bada a nan afirka gudunmuwar da muke bada watan hudu kenan cikin ah, ɗari a ah, raguwa casa'in da shidan za ka tarar cewar manya-manyan ƙasashe su ne suke ba da wannan gudunmawar na ainihin gurbatar yanayi amma kuma ganin cewar mu ba wani bada muke ba mun fi fuskantar illan anan kuma ɗaya daga cikinsu shine kamun yanzu za ka tara cewar akwai namomin daji waɗanda suke kurkusa da mu a da amma yanzu ba a ganin su kamar su angulu ka nema yanzu ka rasa amma mun taso lokacin na zamu gansu duk kusa da mu to kila da kun yi gine-gine ba ne a ba gine-gine ba ai shi wannan gurbatar yanayi da ake cewa climate change din yana da illoli kala-kala akwai dabbobi waɗanda ba su saba da wani irin dumama ko zafi ba mm. to da zaran irin wannan zafin ya zo sai ka ga cewar su mutu sai a neme su a rasa da za ka tarar cewa akwai itatuwa waɗanda ake amfani da na wajen magani mm. da sauransu amma yanzu masu maganin sai sun shiga can can cikin daji kannan suke samu wa'yansu su ba a da su kuma ko ishu na makiyaya da manoma da ake samun matsaloli mm. akwai hannun gurbatar yanayi a ciki wanda muke cewa climate change mm. wanda kamar yadda yayana ya faɗa wannan rana idan ya zo akwai abin da ake cewa thermal equilibrium ainihin adadin wannan ranar zafin ranar da ya shigo duniya mm. wannan kwatankwacin adadin ne yake fita da daddare to sai aka zo wannan iskan gas da aka sassaka sai zo abinda ake cewa ozone layer akwai yadda Allah ya tsara duniyar mm. akwai kamar blanket sai ake cewa mm. blanket mm. akwai bargon da Allah ya lullaba duniyar wato wanda idanuwa zai iya gani idanuwa iska ne iskan gas ne eh amma kamar bargo yake da ya lullaba duniyar to shi shine yake ainihin takaita irin zafin rana ko sinadarin da suke za su cutar da dan adam da tsirrai da za su shigo cikin duniya mm. to wa'annan iskar da ake amfani da a masana'antu sai kasance cewar sakan gurɓata wannan iskar so wannan bargon kenan sai kamar suna huda wannan bargon so zafin da ba a bukata a duniya sai ka ga yana shigowa duniya wanda ke fitowa kai tsaye daga rana wanda ke fitowa kai tsaye daga rana wannan kenan ba ta ce shi ba ba ta ce shi ba sai ya shigo kai tsaye wannan kenan to kuma shi ranar idan ranar ya shigo duniya yadda ke duniyar akwai kuma zafin da ke tashi kamar yadda ya faɗa terrestrial radiation ake ce mai mm. to idan ya tafi ya kamata ya tafi sararin samaniya ya fita kan nan sabon zafi ko rana ya sake shigowa mm. mai tsafta mm. to yayin da wanda muke saka yake kamata ya fita ya tafi sama sai ya ki fita sa yadda yau da gobe da jibi sai ga baki ɗaya duniya ya ta dumama mm. to shi ake cewa global warming to wannan ɗumamar da ta yi da dan adam da tsirrai da dabbobi ba su saba da wannan ɗumamar ba to wannan abin da ake cewa thermal equilibrium kwatankwacin ranar da ya shigo shi yake fita to hakan ne yasa dan adam suke jin daɗi da tsirrai da dabbobi suke jin daɗin zama a duniya to amma da yayin da ya zama cewar abin da ke shigowa baya fita to kin ga a samu matsala to hakan ne ake samun excess evapotranspiration a tekuna da rafukan da muke da sauransu ko da yaushe akwai tararren da suke fita to wannan tararren akwai adadin da dama yake fita da har za a samu a samu ruwan sama ruwan sama ya dawo hmm. to saboda yawan zafin nan sai zama kamar kana dafa ruwa ne da mo kake dafa ruwan ke dafuwa da mo tarrin ke fita so tarrin tekuna da muke da suna fita sai su je su haddasa shi yasa ake samun ruwan sama wani ake samun excessive ruwan sama hmm. wanda ba a saba gani ba kamar abin da ya faru a karfi hmm. kamar abin da ya faru a libya kwatankwacin ruwan saman wata takwas shi ne ya sauka a lokaci ɗaya kamar a ci a ruwan sama a ɗauke to shi ne ya sauka a wannan lokaci sai ya zamana cewar dam suna da dam guda biyu a daidai inda aka samu wannan matsala mm. so da karfin ruwan da yawan ruwan shi dam ɗin ba zai iya riƙewa ba mm. sai dam na farko ya balle yana ballewa sai ya to da gudu da karfi ruwan sai kuma ya je balla dam na biyu to shi yasa aka samu irin ambaliyar da aka samu hmm. da har mutane dubbai sama da dubu goma suka rasa rayukansu da sauransu dai to abin da muke nuna muku yanzu shine abin da ya faru a libya ba wai ba zai iya faru a najeriya ba zai iya faruwa a Najeriya. a ka lura ma ma'aikatar kula da yanayi na kasa kusan duk shekara ta kan ba da mm. bayanin cewa a tabbatar da cewa an yi shirin matsawa daga wuraren kogi saboda a wurare kaza da kaza za a iya mm. samun ambaliya kuma wanda kuma ya halin yanzu zaka ga ana samun da yadda suka ba da rahoton cewa zai faru mm. duk da yake kafin ma abin ya faru ne suke fada akan samu hakan yana aukuwa. Tabbas. To to ai shi yasa muke jan hankalin mutane akan cewar idan ka ga abin ya faru ko a libya ko girgizar kasar da aka yi a morocco kake tunanin ba zai iya faruwa a najeriya ba mm. zai iya faruwa so shi yasa muke jan hankalin mutane mu takaita abubuwan da muke yi na gurbatar yanayi kamar wani share da muke zuba a magudanan ruwa mm. yana iya haddasar da abin da ba ma tunani sai kuma akwai abin da ake cewa drought kwararowar hamada mm. to zaka tarar cewar a da inda kuke noma kuke samun kamar buhu ɗari na masara sai a dawo ana samun buhu ashirin Bo ashirin da biyar to a akwai matsala. Tabbas. To ya ragu ke. Eh, ya ragu. Babu inganci ne ko me ke ba. saboda eh, eh, hamada ce ta kwararo. To ta rufe inda kasa ne. kasa yawa za ka tarce yau kasa mai albarka. Ai a kasa akwai sinadarai kamar guda uku mm. akwai ruwa akwai iska mm. sai kuma akwai nutrients na kasa. Mm. su ne suke haɗuwa suke taimakawa ainihin tsirrai su su abin nan to a lokacin da ruwan da ke wannan wannan wajen ya ya ya bushe saboda zafin rana da sauransu to zaka tarar cewar ko da an shuki ba lallai ne a samu abin da ake so ba to wannan na daga cikin abin da ya sa zaka tarar cewa makiyaya suke abin da ake cewa migration ya ake cewa tashi su yi kaura yawa su yi kaura zuwa inda ake samun eh, yawa da za su ainihin za samu abinci da sauransu to a lokacin da suke kauran nan wani abu ne wanda ba wai sun saba yi bane mm. to suna wannan kaurar sai su je su tarar da gonakin mutane mm. sai su afka sai su ci masu gona kuma sai su zo su sai an canje musu gona to daga nan daga nan ne ake samun matsala mm. har ake samun abin da muka tsinci kanmu a yau ɗin nan ka samu matsalar makiyaya da manoma da manoma da ake ta samun mm, Kaiwa da wanda shekarun baya iyaye da kakanni sukan ce ana zaman lafiya Yawwa to wannan kenan abu kuma na uku shine zaka tarar cewar idan ka je karkara kana hira da manoma mm. zaka ji suna cewa a ah, to ai shekaru biyar shida goma da suka wuce makan fahimci yaushe za a yi ruwan sama yaushe ruwan sama zai dauki wani lokacin inda ba a tunanin ruwa zai zo sai ka ga ya zo da wuri wani lokacin ana tunanin oke kamar yadda aka saba ruwan ga yanayinsa yanzu zaka tara cewar akwai ai kayayyakin da ake noma a farkon ruwa akwai wanda ake a tsakiyar ruwa ko wanda ake a ƙarshen ruwa mm. to irin wannan abin sai ya sa ka rasa wanne za ka yi noma saboda ruwan ya ki tsayawa da inda aka yawa da aka saba yi eh. to shi wanda ke auye da ke noma shi ya fi kowa fahimtar wannan matsalolin da ake samu amma ba zai iya ma bayanin me ke haddasa shi ba ba a san cewar abubuwan da muke yau da kullum yana da hannu a ciki a ciki ba to barin baki wani misali idan kika je kwata mu a yanzu a cikin gari za ki tarar cewar ana kona tayoyi a matsayin ah, makamashi yin ganda. To da shi suke kona fatan dabbobin ke na ayi ganda. fatan dabbobi da ake ganda da shi. Za ki ce tayoyi yanzu aka koma ake yi. To yanzu idan kika kirga kananan hukumomin da muke da a Najeriya guda ɗari bakwai ne da saba'in da hudu. Mm. Idan aka ce kowace karamar hukuma tana kona taya guda daya. a mm. rana. Ba ma wai kowane kwata ba. Eh mm. kowane karamar hukuma a ce guda daya kawai take kona. To ana kona tayoyi guda 770 bakwai da saba'in da hudu a rana daya to idan har ya zamana cewar ana kona irin waɗannan abubuwan waɗanda suke konawa kuma ba su san illan da wannan abin ke haddasa ba to kin ga akwai matsala so ire-iren waɗannan abubuwan da muke da gasun dai burjik su ne suke haddasa matsalolin da muke fuskanta akwai ishu na abin hawa iskar da mota ke fitarwa yana ba da gudunmuwa gurɓatar mm. yanayi mm. to idan alal misali da ni da ke da shi za mu je zaria kowanne muna da mota idan muka faka motoci biyu kin ga za mu ɗau mota ɗaya mu je mun taimaka wajen mm. ragewa oh. idan kuma za mu je sai muka ga akwai mota haya to an gwammace mu bi wannan mota haya mu ajiye motocin nan sai kuma kamar waɗanda suke amfani da janareta janareta a gida za a ga cewar za a iya samun kamar ah, cikin gida ɗaya ana da ɗakuna kamar goma kowane ɗaki suna da janareta guda ɗaya. Akalla ko da mutum biyar ne dai a cikin gidan da za ta Yawwa za ga kowane gida ɗaki a cikin gidan mm. suna da janareta kowa na da nashi. Za ga kowa ya kunna sa. Kuma waɗannan janareta guda goma ko guda biyar ɗin da ake amfani da inda a ce za su haɗa kai a kunna guda ɗaya mm. da zai biya musu su. kuma za su rage wannan hayakin za su rage wannan karar za su rage kuɗin ma da za su kashe wajen siyan uh, man fetur eh, da su kuma sabisin da sauransu so ire-iren waɗannan abubuwan da ke bata gurɓata muhalli suna da yawa kuma hanyoyin da za a bi a dakile ko a rage su su ma suna da yawa shin imamu yanayin nan yana daga cikin abubuwan da yake kawo samuwar cututtuka inda mutane masu kan ce wai sabon abu ne wanda da iyaye da kakanni babu su tabbas irin ciwukan nan da zaka gani a cewa ciwukan zamani ozon layer na tsakanin rana ne da duniya rana na saman ozon layer ozon layer kuma eh, yana saman duniya duk ranar da zai zo muna da bukatar rana kamar yadda muka magana a mm. zai zo da karfin gaske da kuma datti mm. wannan dattin nan in har ya shigo duniya ba an tace shi ba zai illata da duk wani abin da ke cikin duniya wani halittu na tsirrai mutane da sauransu shi ozon layer din shi ne yake wannan sama yake yake ba da wannan kariya yake tace rana sai sa rana ne kawai koko limama ne mai amfani ga rayuwarmu kawai zai shigo cikin duniya duk wani datti datti sai rike shi sai wani a ɗan dan raga raga ne kamar ɗan rariya ne ka san mata suna tankaɗe haka duk wani abin da yake da illantarwa sai rike shi ba zai bar zuwa to akwai chlorine da wanda ake samun shi daga cikin gas din ya condition da fridge da kuma katiku kamfanin katiku da sauransu suke da kamfanin kwararka idan wannan chlorine din yadda aka sakaci ya fita ya tafi duniya kila masu gyaran eh sun masu gyaran fridge ba ba san kan abin da yake sun saki gas ne fiya ko kuma mm. ke mace a gida kina dan amfani da fridge ɗinki ba ta sani ba ke amfani da kuka. cikin fridge din ya dan taushi kaɗan mm. gas din zai fita in gas din zai fita akwai chlorine ya tafi to chlorine ne ya tafi sama iska zai daga shi dinga kamar ingiza shi tafi har can inda ozon la yake a sararin samaniya na 1148 kilometers to zai tarwatsa wannan ozon layer din wato wannan ragar shi wannan ragar ita wannan chlorine din za ta Zai dan fasa ta shi ne ake samun hutu da ya fasa shi eh. kamar da shi ya magana ranar da za ta shigo da tare da dattin da gaba da ba ta in ta shigo fa cutarwa na farko akwai ga 'yan adam akwai abin da ke causing eye cataract ciwon ido idan har lokacin da ranar ya ga wannan abin ka kalla ka hmm. kalla daidai rana a wannan lokaci hmm. idan ka kalle shi haka ba mm. tare da wani kariya ba karfinsa karfin zai iya illata ido zai illata ido aka samu irin ciwon cataract akwai abin da ke kiran shi skin cancer hmm. zai kawo maka skin cancer wato ciwon daji na fata ciwon daji na fata da kuma konewan fata kawai haka hmm. mutanen australia haka eh sunburn eh. mutanen australia da canada suna yawan fama da irin wannan cutan fata din hmm. dermatologist in kaje asibiti ya kiji suna ga maki problem din eh cewa na kuna rana ce eh, na kuma da yayi magana akwai ah, zaki ga kawai an samu fari na cyanobacteria hmm. cyanobacteria wani abu ne wanda yake dan rike danshi jikin hmm. jijiyoyi na tsirrai to shi wannan ozula din idan ya samu wannan na ƙasa hmm. zai illantar da cyanobacteria zai zama ba wannan danshin a jikin tsirrai zai zama kamar akwai total dryness kaman bushe to nan da na sai su bushe kishewa eh. kamar mutane akwai kasashen da duniya da soya beans shine harkan sana'ar da suke samun kuɗin shiga so gaba ɗayan suna samun matsala da yin alkama da shinkafa da soya beans ba zai ba ya kyau yield din watan kamar abin da suke girbewa hmm. ya na ƙasa kwarai ya yi baya baya akan inda suke samu kamar da a ce suna samun tan ɗari ne yanzu ke za a samu tan ashirin hmm. saboda wannan illa da bangaren gona kenan Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Juni Lagos Gresham da abokiyar aiki na da ta kaya na gabatarwa wato Hauwa shirin da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.